to eh, wannan kenan game da shi undergraduate scholarship kamar yadda na faɗa in mutum ya shiga zai a ciki zai zaɓi courses course ɗin da yake so in ka zaɓa kila ma har da jami'an dan daga nan su kuma tunda unified portal ne yanzu suka yi daga ministry of education so duka duk mai neman undergraduate program a nan din international student to ta nan zai bi ya apply wanda a da kwanakin baya ne sharin na jami'atul islamiyya da kuma imamu imam muhammad uh, uh, university haka wanda su ma a portal ɗinsu sun nuna mutum zai iya zuwa to wasu kamar yadda na faɗa suna buɗe portal din kamar jami'an mu nan da ta buɗe portal ita ma wanda mutum zai iya applying directly to the university amma daga baya ta yi closing yanzu ma in fact ta ɗan tsayar ma da ba da scholarship din saboda ishu na accommodation da take jira sai ta yi resolving tukuna sannan ta ci gaba to wannan kenan ga me da shi undergraduate uh, scholarship program saboda haka a takaicin takaitawa dai mai son ya yi ko ɗan shi ya yi ko wani nashi ya yi ga website din nan studyinsaudi.gov.moe.gov.se nan mutum zai je daga nan ya kuma bi sauran bayanan da na ce ah, mutum zai ɗora to sai kuma digiri na biyu da na uku wato masters da phd kenan kamar yadda na faɗa a baya dai za ka ga dai kfpm ita dai ta fi ba mutane 'yan ƙasan waje gaskiya scholarship na masters da phd wanda a yanzu ma na kula king abdulaziz ita ma tana ƙoƙari sosai akwai mutanenmu 'yan najeriya da suke samu shiga king abdulaziz sosai saboda ita ma rankin dinta ya karu sosai to ina jin shi yasa aka ba ta daman ɗiban um, ɗalibai 'yan kasan waje da dama to yanzu zan dan yi bayani kaɗan akan waɗannan jami'o'in daga nan kuma sai mu fara q&a session so, uh, ita kin fari university ita kfupm kamar yadda kan na faɗa uh, tana da rankin uh, a uh, 2023 rank da aka fitar na qs quadrilli simmons uh, ranking body ne na a uk take qs ranking wanda kusan a duniya da ita ce na daya idan an zo ranking na universities wanda ake uh, aka fi aka fi aka fi dogara a kai so uh, ranking kfpm shine 199 dama dai ko da yaushe dai zaka ga cewa ba ta kaiwa dai 200 da tana 163 haka last year wannan kuma 199 wato abinda haka yake nufi shine a duniya jami'o'in da suka da suka gwaggwada suka duba to ita ce na 199 wanda kamar yadda na faɗa a amerika kawai akwai jami'o'i kusan sun fi dubu biyar sun fi dubu biyar so idan ko koda da a ce duka jami'o'in daga ɗaya har 198 na amerika ne it means afpm ta fi jami'o'in america akalla dubu hudu da ɗari takwas kenan ta fi ta nagarta wanda kuma of course uh, duka jami'o'in 198 din wanda suke kasa wanda suke farkon ba wai american universities bane of course yawanci american universities sun fi yawa amma dai wannan dai ba kankanin matsayi bane na wannan ranking din 199 haka ma king abdulaziz king ah, sa'ud 237 king abdulaziz ita kuma wannan shekaran 301 last year ita 100 plus ne ita ma wajen 101 or so amma wannan karin da ita dan ja baya so wannan batun rankin kenan na qs sai kuma na in terms of us patents wa'inda suke da american patents ita ce na sha hudu a duniya 14th based on the number of US patents to wannan ko ba kankanin abu bane ita ma a yanzu haka ta bude eh, ta bude portal ɗinta wanda ke son applying masters da phd zai iya zuwa a yanzu ta bude daga october 25 ta bude wato yau 29 kwana hudu kenan da suka wuce ta bude portal din mutum zai iya zuwa kuma za ta bashi a bude har december 17 to mutum zai iya zuwa yanzu haka website din kuma shine www.kfupm.edu.sa/gs wato gs graduate school kenan ko da ma kfpm.edu.sa din kaɗai mutum ya je to sai kuma ya je nemi graduate school daga nan kuma ya nemi wajen application amma www.kfpm.edu.sa/gs da ka shiga nan gun za ka ga wajen application din inda mutum zai je shi ma ya fara ya rijista daga nan ya fara um, applying for masters and phd kenan deadline sun bude 20 uh, october 25 zuwa december 17 to wasu suna tambaya na kamar masu hnd da postgraduate diplomas ba su kuma fa a gaskiya nan su ba sa recognizing waɗannan hnd uh, holders ko postgraduate diploma gaskiya abin kawai da suke recognizing shine ah, kawai ah, bachelor's degree um, saboda haka idan mutum yana da ko hnd ne ko postgraduate diploma ah, gaskiya ba za su ba sa considering wannan su ba mutum admission so dole sai kana da bachelor's degree